ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ya ku mutane na ku cika mudu da ma'auni da adalci idan za ku yi awo ko za ku auna wani abu ga gabaninku kar ku tauye mutane wani abu na haƙoƙinsu ta hanyar tauye mudu da algush da yaudara, kuma kar ku yi ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar kisa da sabo.